Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon VOA afirka birnin Yamai a kan mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da dukkansu a zangon FM a jamhuriyar Nijar din masu sha'awar jin mu na'urar kwamfuta suna iya jin yin hakan duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko kuma voa Hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum ku da dare yanzu ma sahabo Imam Aliyu ne tare da jimmai Ali da sauran abokan aiki muka sake dawa domin gabatar da wannan shiri. Yawanci za ka ga um, dokan da suke kamar da yanzu ne shi um, Musa Azare mm. da kuma akwai aika kafin shi shi ma akwai wani ko abu duk sunan shi mm. shi ma da aka kama. Barista Huwela Ibrahim kan kama masu sharhi a kafar sada zumunta. wannan batu na kama masu shari'a dandalin sada zumuntan shine batu da muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku bayan labaran duniya kamar kullum kwalamba da za ku same mu a kanta ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu ga labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga labarun mai karantawa jummai alli Ana shirin yin abin da ana iya cewa lokaci mai muhimmanci a zaben shugaban ƙasar da za a yi a nan Amurka a watan Nuwamba idan Allah ya kai mu, a yayin da 'yar takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat tsohuwar sakatariya harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da Donald Trump ɗan takarar shugaba na jam'iyyar Republican suke shirin yin muhawarar 'yar ƙure litinin Dinnan da daddare agogon Washington DC. Za a yi muhawarar awa ɗaya da minti talatin. kuma 'yan takarar biyu suna kusan keke da keke wajen farin jini bisa ƙididdigar da aka yi hillary clinton ta baiwa donald trump ɗan rata kaɗan an kiyasta cewa kimamin mutane miliyan 100 ne za su kalli wannan muhara domin nazarin 'yan takarar suna muhawara tare a karan farko an shirya yin muhawara guda biyu a watan oktoba idan allah ya kai mu tsakanin 'yan takarar waɗanda za su kalli wannan muhawara ba kawai za su mai da hankali akan furucin da 'yan takarar suke yi ba a'a za su kuma nazarci lafazin 'yan takarar tare kuma da tunanin kowa allah zai bai wa sa'a ko kuma nasarar zama shugabar ko kuma shugaban amurka na 45 yau litinin ɗannan ne kuma idan allah ya yarda ake shirin za a rattaba hannu akan yarjejeniyar samun zaman lafiya ta ƙarshe tsakanin gwamnatin Colombia da kungiyar 'yan yakin sunkurin kasar matakin da zai kawo ƙarshen daɗaɗɗiyar tawaye a yankin yammacin duniya. Wannan mataki zai kawo ƙarshen yakin saruka noƙen gadan-gadan da aka yi wanda ya yi asali daga aƙidar ƙasar Cuba da tsohuwar tarayyar Soviet a kan ƙasashe masu bin tafarkin mulkin demokuraɗiyya. An ɗorawa a rikici tsakanin gwamnatin Colombia da ƙungiyar Revolutionary Armed Forces of Colombia ko kuma farc a takaice laifin mutuwar fiye da mutane dubu mai tan da hamsin da kuma sa akalla mutane miliyan biyar hasarar matsugunansu ko kuma muhallinsu. shugabannin kasashe goma sha shidda da ministocin harkokin kasashen waje da dama ciki har da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ake sa ran za su halarci bikin rattaba hannun a kan yarjejeniyar da za a yi a birnin katajina mai tashar jiragen ruwa Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Rasha ta ce ba ta fidda tsammanin za a magance rikicin ƙasar Siriya a siyasance ba, to amma kuma sanarwar da wakilan Amurka da na Birtaniya a Majalisar Ɗinkin Duniya suka gabatar ƙila ya sa wa wannan shiri ko kuma tunani kafar angulu. Haka kuma a yau Litinin Dmitry Peskov wani mai magana da yawon shugaba Vladimir Putin na Rasha ya ce 'yan ta'adda suna amfani da yarjejeniyar ta buɗe wutar wajen ƙara jan ɗamarar yaƙi galibi gwamnatin syria wadda ƙawar rasha ce kan kira 'yan tawaye a zaman 'yan ta'adda rasha ta yi wannan furucin ne kwana ɗaya bayan da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi wani taron gaggawa domin tattauna mummunar tarzoma da ta kunno kai a birnin aleppo inda jiragen saman yakin rasha da na syria samfurin jet suka yi wa yankunan gabashin birnin waɗanda suke hannun 'yan tawaye lugudan bama-bamai amurka da faransa da kuma ƙasar ingila su ne suka buƙaci kwamitin sulhu ya yi taron gaggawar domin matsawa ƙasar rashin lambar ta yi amfani da tasirinta a kan ƙasar siriya don a kawo ƙarshen hare-hare a kan kimamin mutane dubu mai tan da saba'in da biyar da suka rasa mafita a birnin aleppo jami'ai da shaidun gani da ido a kasar afghanistan sun ce mayakan da suke da alaka da kungiyar isis sun sake kwato yawancin yankunan da aka kwace daga hannunsu makonni bayan sun janye zuwa maɓuyarsu a tsaunukan kasar da suke lungu bayan da jami'an tsaron kasar suka fatattake su ba ji ba gani yankunan da ake rikice a kansu suna gundumomin a achin da naziyan da kot da kuma haskamina mina a lardin Nagarka da ke kan iyakar ƙasar da Pakistan. Wani wakilin sashen Afghanistan na muryar Amurka da ya yi bulaguro zuwa yankin Achin babban tungar kungiyar ISIS a wannan makon ya ba da rahoton cewa yaƙi ya yi wa jama'an tsaron ƙasar zafi har ma sun koma sansanoninsa na da kafin su ƙaddamar da yaƙin kwace yankunan a watan Yuni. labaran duniya kenan na gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc kamar yadda watakila ba za ku kasa ji ba rundunar 'yan sandan najeriya ta jihar katsina ta tsare babban sakatare na kungiyar muryar talaka na ƙasa comrade bishir dauda bisa zargin kage kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda na jihar ya yi bayani a shirinmu na rana idan allah ya sa kuna tare da mu barista huwela ibrahim ta yi sharhi kan dokar da jami'an tsaro suke dogara a kanta wajen kawo masu sharhi a dandalin sada zumunta yawanci za ka ga um, dokan da suke kamar da zuwa ne shi um, musa azare mm. da kuma akwai aika kafin shi shi ma akwai wani ko abu sadiq sunan shi mm. shi ma da aka kama yawanci za ka ga su dama tun da dama su bloggers ne inda suke yin rubutu suna yada ma'anonin su abin nan suna faɗar ra'ayinsu wayar da kai ra'ayinsu da kuma wayar da kan mutane eh. akan shi kan shi ma mutum ya san darajar shi da kuma al'amuran da suka shafi yau da kullum hmm. to yawanci za ka ga ita kamar idan aka yawanci shi ɗayan da aka kama shi na farkon da aka kama shi kamar ko sati uku ne ko sati hudu da ya wuce na san um, yawanci dokar da suke dokar da suke dogaro da ita mm. shine wannan cyber crime prohibition act ɗaya daga cikin wa'annan bills ɗin da um, mai girma jonathan president din nigeria da ya wuce mm. ya saka hannu a ciki ta zama doka to a ciki mm. akwai dokokin da suka kama a section 24 sashi na 24 na ita dokar eh. kaga ta yi magana a kan cewa um, duk wani mutumin da yake aika da aika saƙon barazana haka shine kamar threat ba eh. ta yanar gizo shine kamar a ce threat through the internet hmm. mutum ya aika wani saƙo na barazana ta yanar gizo ko kuma ya yi wani um, ya aika da saƙo malicious saƙo. saƙo hmm. da yake gani kamar kawai saƙo na ƙage Eh. saboda ya musguna wa wani mm. ko ya bata mishi ko ya bata mishi suna sannan kuma da cyber bullying shine kasan akwai cyber bullying wanda su a kasar waje ba za ka ga mutum a ce ai ana bullying din shi eh. suka yi bayani aka yi bayani akan cewa shi wannan section 24 din aka ce duk wanda aka kama shi yana yin wannan eh. ya da abu da wanda yake ba daidai ba duk ta yanar gizo yaɗa manufa mara kyau ta yanar gizo yaɗa wani abin da zai yi um, zai bata wa gwamnati suna da kuma cyber stalking cyber stalking shine kamar a ce irin kana bibiyar mutum eh a ta yanar gizo cin dinduniyar mutum yawwa da cin dinduniyar mutum a intanet kana bibiyar kana cin dinduniyarsa mm. da wata manufa mara kyau so duk wa'annan sai aka kunsa su a wannan sashe na 24 aka ce ga baki ɗaya su laifi ne a wannan sashen kuma um, punishment su hukuncin shi hawa-hawa ne mm. akwai hukuncin akwai hukuncin da za a ce dubu ɗari biyar mutum zai biya akwai hukuncin da za a ce miliyan biyar mutum zai biya wani hukuncin miliyan bakwai mutum zai biya har miliyan goma barista huwela ibrahim kenan kan dokar da jaman tsaro suke amfani da ta a najeriya wajen tsare masu sharhi a dandalin sada zumunta kamin mu buɗe layin tarho don jin ra'ayoyin kan wannan batu ku shakata da wannan fefe da ke bisa inji natsuwa ba da ba baya ba a dakan sai da ilimi ko an ilimin sai da hankali ba ba da ba baya an ce mashi daftan ya amsa dan ya ilimi ga kauna tsuwa ba ba da ba baya an kira shi daftan ya amsa ga dai ilimi ga kaunar tsuwa in ya yi tiyata asibiti sai ya hiɗe mutum ya kau haɗa shi ci baba da rana dogara kafin sati ya yi ta muriya baba da rana dogara wani ya yi ilimin babu hankali an ce mashi dabtan ya amsa an ce mashi dabtan ya amsa wai ya yi tiyata an fi biki sai ya ce ɗin bai haɗa shi ba. Baba da rama duba. Sai aka bar shi da gawa ba mai ita. Baba da rama duba. ga gawa nan babu mai ita ga 'yan sanda za su bincike sun bashi a nan ba su ishe shi ba. Ba ba da rana da kafin su iso ya sake wuri. Ba ba da rana ya kuma canza wuri ya sake gari. Ba ba da rana ba wani ilimi babu natsuwa ga ilimin babu. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mai kira na farko daga maiduguri fadar birnin shehu muna tare da kai bismillah ah, kuna tare da alhaji usman ah, a barabin dozi na'am haji usman ah, ko da rike dai ban ji zargin da za a yi kai ba idai na buga to kamar yadda muka bayyana muku to ga mai kira na biyu daga yobe in kana tare da mu bismillah ne da Fortisco ne Isa mai gari rigan fulani Fortisco. Malam Isa menene ra'ayinka dangane da wannan batu na kama masu sharhi a dandalin sada zumunta? Eh a gaskiya ra'ayi na masu sharhi wasu gaskiya batanci suke yi da kuma abubuwa ba suke yi sa. Eh, kana gani cewa waɗanda suke aikata suka karya doka inda da gaske ne sai a kama su? to dan saboda na gaba ya tsoro ne eh to amma kuma a ta hakan jaman tsaro suna wasu suna ganin jaman tsaro suna amfani da wannan doka wajen hana masu sukar lamirin gwamnati da gaskiya wato to har yanzu dai muna yayo ben mai kira daga damaturu bismillah Assalamu alaikum sunana Sale Bakuro sabon feji da garama turo jihar Yobe a tarayyar Najeriya shugaban kungiyar murya talaka na jihar Yobe. To Malam Sale wannan na san babban sakataren ko aka kama menene ra'ayinka? A wato ni dai anan a gani na da kuma yadda dokar kasa ta bayar kowa yana da albarkacin yana da iko ya faɗi albarkacin bakinsa. Mm. Ko akan gwamnati ko akan mai kuɗi ko akan dukkan wani illahirin wani mutum a doron ƙasa. Eh. To amma ina yin mamaki da su hukumomi suke amfani da yawun gwamnati idan mutum ya fito ya faɗi ra'ayinsa akan gaskiya kuma a kama shi a ci masa mutunci wadda wannan kuma ya karya dokar ƙasa kamar yadda kowa ya sani. To mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jigawa. Halo mai kira daga jigawa kana tare da mu? ina tare da ku. to bismillah menene ra'ayinka kan wannan al'amari eh, sunana ne ina Hussaini kofar fada malam eh, malam inuwa daga murya ba mu jinka sosai Sunana ina Hussaini. Eh. to malam inuwa Hussaini kai ma kamar wancan layi ya tsinke to malam har yanzu dai muna jigawan bismillah eh america salam to ni ra'ayina kawai yin gaisuwa ga gidan rediyon to mun gode kwarai da gaske masu muna son a ra'ayinku dangane da kame-kame da ake yi wa waɗanda suke sharhi to mai kira daga funtuwa bismillah to assalamu alaikum an da eh, hello hello muna jinka eh muna jinka bismillah Muna jin ka. Me dai magana mataimakin shugaban kungiyar murya jama'a rashin jihar Katsina Usman Manika daga nan mai Road Na'am. To hakika gaskiya abubuwan da shugabannin Najeriya ke yi na tsawon hanyar fannin albarkacin baki abin ne da bai dace ba. Ganin wannan lokaci mulki ne muke na demokaradiyya ba mulki ne ba. Domin mutane ana azabtar da mutane kuma in an fito an bayyana ra'ayi ai bayan muke tuwa ganin suna suna irin Eh amma amma baka da baka lura cewa a gaskiya kuma akwai waɗanda suke amfani da waɗannan kafofi wajen yin kage da sauransu to da alamar layin ka ya tsinke akwai mai kira daga yola in kana jin mu bismillah na ina jin ku to bismillah kuna tare da kuna tare da malam masaudi makanikin hansa da kana anguwa rumbe na'am na'am na'am ban ji muhawaran ku ba To kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC muna dakon ra'ayoyinku dangane da a kame-kame da jami'an tsaro suke waɗanda suke sharhi a kafofin sada zumunta ko wanda suke gani cewa akwai buƙatar a yi a tsananta saboda akwai to akwai mai masu abin nan akwai masu amfani da wannan dandali wajen aikata ba daidai ba menene ra'ayinku kuma ko gwamnati tana yin daidai mai kira daga gombe bismillah Assalamu alaikum. Kana magana da Isa Muhammad Bajoga ne. Na Mala Isa bismillah. Na wato abin da ke faruwa shine abun yana faɗin albarkacin baki idan har mutum ya ce zai hana faɗin albarkacin baki abun ya kan yana saba wa demokaraɗi To. Illa abin da ya kamata a yi shine a ce in ma za ka faɗi ka dai san kana da iya abin da ya kamata ka faɗi bai kamata ka tozarta wani ba. Hmm. Kuma sako 'yan sanda a ciki yana ƙara dakushe ainihin jama'a. Eh, don lokaci ana amfani da irin wannan daman eh, sai a tsananta doka eh. a kan faɗin albarkacin baki. E Malam Isa baka ganin hakkin 'yan sanda ne in wani ya karya doka ai dama su ne wannan da su ne to ko dai ana amfani da su su musguna mutane amma in za a yi tilas sai da su za a yi. To mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu tafi Adamawa. kira daga Adamawa bismillah. Alo? To da alaman layin wanda ya kira daga jihar Adamawa ya ya tsinke ah, kamar yadda muke cewa muna dakon muna jin muna dakon ra'ayoyinku dangane da wannan batu na yadda hukumomin tsaro suke kama masu a sharhi a dandalin sada zumunta ah, akwai masu ganin cewa akwai bukatar a yi akwai bukatar a yi ka'ida ko kuma a yi dokar da ake amfani da ta ga mai kira daga lokacin in kana ji mu bismillah kuna magana da Mal Ahmad daga Lokoja. To Mala Ahmad. Ni eh, shawarin da zan bayar a kan waɗannan iri waɗanda suke waɗannan abubuwan domin matsalan akwai wasu waɗanda suke yin abu har ke doka kuma dole a kama su. To. Eh, amma inda wasu wasu kuma kasa yanzu matsalan Najeriya wani lokacin akwai wasu ko ba su daidai akwai su daidai ana kama su amma wasu ba sa yin daidai din amma al'amuran ana ana barin su to to mun eh. gode mun gode maka kwarai kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je mu koma jihar jigawa eh salamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam yawa sunana abubakar shamila fi ka zauri daga jihar jigawa ana tare da sashin hausa na murya amurka a nan birnin washington dc an sama karfe biyar saura minti goma wato goma saura minti goma na dare agogon najeriya nijar da kamaru ga mai kira daga plato bismillah yawa salamu alaikum wa alaika salam mai magana bala komanda ne daga jihar plato garin bukur na malam bala yawa to ra'ayi na gaskiya tsakani ga allah yawan mai irin waɗannan abubuwan a dinga dubawa a lura sai su kuma masu yin yada wayannan abubuwan da yake yake faruwa to don haka su ma su lura kafin su yada wayansu abubuwa su tabbata cewa me da su yada in kuma suka yi kuskure to hukuma ta duba ta same su duk wanda aka samu da kuskure sai a mishi hukuncin da ya da mun gode kwarai da gaske mai kira daga Kano muna tare da kai bismillah salamu alaikum wa alaikum salam yawa daga dawa nawa ne eh to daga na bismillah menene ra'ayinka eh, ra'ayina akan Kano eh, maganar nan ta Katsina eh gaskiya tsakanin an an bincike an ga wannan gwamnati gaskiya ya sai wannan abubuwan nan da ya ce a saya din nan gaskiya a binciken wannan mutumin gaskiya tsakani da Allah o kace gwamnan ya saya ne ko dai a bincike wanda ya rubutu ya faɗa yawwa shi wannan wannan ya rubutun nan ya saya ya makagen nan a bincike sosai to mun gode kwarai da gaske ma baki ɗaya kuma iya abin da za mu iya ɗauka kenan daga kiraye-kiraye da kuke don bayyana ra'ayinku mun gode kwarai da gaske gobe ma wata rana ce a kasance tare da mu. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. To jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. mutumin da ya fi kowa kuɗi a duk nahiyar mu ta afirka wato alhaji aliko dangote na nigeria ya sake jaddada ƙudurinsa na cewa har yanzu fa yana so ya sayi babban kulob ɗin ƙwallon kafa nan na ingila wato arsenal ganin cewa ya daɗe ba a ji komai game da wannan bukatar tashi ba yasa wasu suka ɗauka cewa kowa ya watsar da magana ɗin to amma kwanan nan an yi fira da shi dan gote inda yake cewa ya jinkirta yin magana game da batun sayan arsenal ne saboda ya ga da sa na kasuwanci za su tafi musamman da yake ya shiga sabuwar sana'a ko kuma harkokin da suka shafi man fetur ya ce shi yasa ya tsaya ya ga yadda abubuwan za su kasance abin da ya ce zai dauki kamar watanni hudu kafin shekaru hudu kai kafin ya daddale abin da yake cikin dangane da wannan al'amari din to shine da tashar talabijin ta buluba ta yi fira da shi a ranar laraba din da ta wuce yake jaddada cewa har yanzu yana nan kan bakansa akan son sayan arsenal din kuma ya ba da tabbacin cewa idan har allah ya sayi ya arsenal din za a ga canje-canje a cikin wannan kungiya shi dai aliko dangote tun shekarar 1980 yake goyon bayan wannan kungiya to amma harkokin kasuwanci sun dauki hankalinsa kuma musamman ya asarar biliyon daloli a sanadin faduwar darajar kuɗin najeriya wato naira abin da ya kara dauke masa hankali kenan idan har ya cimma burinsa na sayan arsenal alhaji aliko ta zai zama dan afirka na farko da ya mallaki wata club a cikin club club din kofin kalubalenka na ingila wato premier league rangers international ta inugu ita ce zakara da ta ci kofin kalubalenka na nigeria na shekarar nan ta 2015 da kuma 16 a bayan nasarar da ta samu na cin ikurudu united biyu da daya a gwabza da suka yi jiya a lahadi kenan a babban filin wasa na mko a biola to su ma wiki da kuma rivers united duk sun yi kwaɗayin su samu cin wannan kofin na kalubalenka amma ba su samu nasara ba musamman da yake ta wiki tourist din ta bauchi ta sha kashi a hannun shooting stars a ibadan yayin da su kuma 'yan rivers united suka yi kunan doki da 'yan abiya warriors tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta najeriya yan kasa ga shekaru 23 da haihuwa to samson siyasa ya ce ya yanka hukumar kwallon kafa ta najeriya wa'adin makonni biyu su biya shi daukacin dukkan albashin da yake bin su bashi siyasa ya ce yana bin su bashi na albashin watanni biyar idan aka kirga daga watan afrilu zuwa watan agusta na wannan shekara da muke ciki wannan ba shine karon farko da ake jin korafi daga mutanen da suka yi aikin koci-koci a najeriya ba cewa ba biya su albashi ba akwai mutane ko tuna irin su christian chukwu da marigayi shu'aibu amadu da yukera uche da john ubuwa da austin ugwavon da marigayi stephen keshi da sunday olisi na baya bayan nan wanda su ma suka ji kafofin watsa labarai suna irin wannan korafin na cewa ba biya su albashinsu ba jama'a abin ya sauka na ashirin labaran wasannin wannan litinin sai gobe allah ya kai a huta lafiya. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. lokacin da wata ƙasa ta kauce wa yadda ya kamata a ce tana tafi da al'amuranta na yau da kullum ƙasashen duniya ka iya saka wa gwamnatin da ke jagorancin wannan ƙasa takunkumi ko ƙungiyoyi ko kuma jama'a da aka gano suna da alhakin waɗannan munanan abubuwa dalilin yin hakan dai bai wuce jawo hankalin waɗanda abin ya shafa domin su canja tunani ko manufofinsu ba ta hanyar takaita harkokin cinikayya zuba jari ko wasu 'yan ayyukan kasuwanci da su ko kuma idan akan wani mutum ne a hana shi shiga amurka a farko farkon wannan karni abin da ya faru ga ƙasar cote kenan a ƙoƙarin ganin an zauna domin shawarwarin neman zaman lafiya da za su kawo ƙarshen mummunan yakin basasar ƙasar majalisar ɗinkin duniya ta ƙaƙaba takunkumi akan wasu mutane da suka taimaka sosai wajen rura wutar wannan fitina da yawa daga cikin ƙasashen duniya sun bi sahun majalisar ɗinkin duniya cikin su har da amurka wadda ta fara ƙaƙaba nata takunkumin kan wasu takamaiman mutane a shekara ta 2006 a shekara ta 2010 mutanen ƙasar Cote sun zaɓi shugaban adawa alasan watara a matsayin shugaban ƙasa ƙasashen duniya sun yi yadda da shi a matsayin sabon shugaban kasar Cote d'Ivoire. Duk da haka, shugaba da ke kan gado a lokacin Lauren bagbo. ya ƙi yarda ya miƙa ragamar mulkin ƙasar abin da ya sake sabunta yaƙin basasar da aka dakatar da gwabza shi tun shekarar da bakwai. wannan ya jawo majalisar ɗinkin duniya ta ƙara saka takunkumi da yawa haka ma sauran ƙasashen duniya tare da ƙasar amurka a ranar sha hudu ga watan satumba na wannan shekarar shugaba barack obama ya ɗage wa cote takunkumin da amurka ta saka mata ganin irin ci gaba sosai da aka samu a ƙasar a cikin wata sanarwa da ya bayar a rubuce muƙaddashin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka mark towner ya ce shugaba obama ya yanke shawarar cewa cewa irin ci gaban da aka samu wajen wanzar da zaman lafiya da dimokuraɗiyya da bunƙasa cibiyoyin siyasa da na mulki da kuma na tattalin arziki a ƙasar Cote d'Ivoire gagarumin ci gaba ne daga lokacin da shugaban Amurka Bush ya saka ma Cote d'Ivoire takunkumi a shekarar 2006. A cikin wata sanarwa daban kakakin majalisar tsaron ƙasa ta fadar White House Ned Price ya ce Cote d'Ivoire ta ɗauki matakai masu matuƙar muhimmanci wajen ƙarfafa cibiyoyinta na mulki da tattalin arziki tare da sasanta bambance-bambance da suka haddasa yakin basasa tun farko. Har yanzu dai akwai matsaloli da suka yi saura yayin da gwamnatin take ci gaba da takalar batutuwan sauya dokokin mallakar fila halaye masu sarƙaƙiya tare da ƙoƙarin tabbatar da cewa kowa da kowa a ƙasar Cote d'Ivoire ya ci gajiyar tattalin arzikin ƙasar. Shirin murya Amurka kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. ana shirin yin abin da ana iya cewa lokaci mai muhimmanci ko kuma sarƙaƙiya a zaben shugaban ƙasa da za a nan amurka a watan nuwamba idan allah ya kai mu a yayin da 'yar takarar shugaba ta jam'iyyar democrat tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton da donald trump ɗan takarar shugaba na jam'iyyar republican suke shirin yin muhawarar 'yan kure litinin ɗinnan da daddare a agogon washington dc kuma an kiyasta cewa kimamin mutane miliyan 100 ne za su kalli wannan muhawara. Yau Litinin dinnan ne kuma idan Allah ya yarda an jima can ake shirin za a rattaba hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya ta ƙarshe tsakanin gwamnatin Colombia da ƙungiyar 'yan yakin sunkurin ƙasar matakin da zai kawo ƙarshen da daɗaɗɗiyar tawaye a yankin yammacin duniya. Wannan mataki zai kawo ƙarshen yakin sunkurin ko kuma sarika nuke ga dangadan da aka yi wanda ya yi wa asali daga aƙidar kasar cuba da tsohuwar tarayyar soviet akan ƙasashe masu bin tafarkin mulkin demokuraɗiyya. masu aro ƙarshen shirin dare daga nan birnin washington dc kenan sai kuma canza da asibahi da ikon allah za ku ji wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya kamun na madadin jimmai ali da ta taya ni gabatar da shirin da julie da gresham da ta kula ɗakin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya da ya rika mata a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya